To jama'a assalamu alaikum ni ne Abdulaziz Adili Toro ga takaitaccen labaran duniya. Siriya ƙasar Rasha ta kai hararen bam a Siriya domin jaddada kasancewarta a yankin gabas da tsakiya. Indonesia an kwashe mutane a Indonesia domin kaucewa hayakin da ke tasowa daga wutar daji. Jamus 'yan sanda sun shiga tsakanin wata tarzoma da ta barke a sansanin 'yan gudun hijira bayan da mutane da dama suka samu raunuka. australia likitoci a birnin brisbane sun sake makalkan kan wani yaro mai shekara daya ga kashin bayansa bayan wani hatsarin mota da ya yi sweden gwamnati da ke ba da lambar yabo ya baiwa wasu masu ilimin kimiyya lambar yabo saboda ayyukan da suka yi akan kwayoyin halittu to jama'a labaran duniya kenan sai allah ya kara haɗa mu